Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna fatawar musulunci shirin da ke ba ku dama domin ku turo tambayoyi akan abubuwan da suka shige muku duhu a cikin addinin musulunci kamar kamar yadda kuka sani har kullum muna tare da ɗaya daga cikin manyan malamanmu na jihar Kaduna wato a Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna akramakallah sunana idris idris kamar yadda kuka sani kuna turo tambayoyinku ne ta lambar waya kamar haka sifili bakwai sifili uku tara ɗaya sifili hudu sifili hudu sifili kamar yadda kuka sani kullum muna tare da akwai bara ba rasa wa'adda ba mu ansa ba mako da ya gabata da su za mu fara tambayar da za mu fara da shi na farko ya fito daga kasimu shantali gaisuwa da fata alkhairi malam da Allah menene alqunut a sallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى masu sauraronmu da kallonmu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta alkunut a yare na larabci kalma ce wadda al'imam ibn hajar a cikin fatuhul bari ya tattaro ta tana da ma'anoni sama da goma amma tambayar da ya cewa ma'anan alkunuti a sallah alkunuti ya kaso gida biyu wanda ake a sallah akwai wato kunutun nawazil idan an ce kunutun nawazil shine lokacin da wata musiba ta sauka a gari ga al'umman musulmi sai su yi alkunut to shi wannan ana yin sa a salloli guda biyar asuba azhar la'asar magriba isha'i da niyan wannan addu'a ce da aka yi cewa Allah ta'ala ya sauki wannan bala'i da ya sauka Allah ya dauke shi to shi kuma ana yin sa ne idan an dago daga ruku'u kafin a tafi sujjada mm-hmm. liman yana addu'a amma mu suna cewa amin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi alƙunuti ga wata kabila da ake kiranta zakwan annabi ya tura makaranta Alƙur'ani sama da saba'in suka kama suka kashe da haka annabi ya zo ya musu alƙunuti na tsawon wata ɗaya. da haka malamai sun yi saɓani, irin wannan alƙunutin za a iya yin shi sama da wata ɗaya ko ba za a yi ba suka ce mafi alheri shine a tsaya inda annabi ya tsaya da haka da wata ɗaya ya yi annabi ya ɗaya wannan ne alkunut inda nawazir wato kunuti lokacin da wata musifa ta koma al'umman musulmi mm-hmm. sannan kuma akwai alkunut wanda ake lokacin sallar asuba da ga mafi yawancin masallatai kaso goma daga ciki a nan kasar kaso tara za ka iya cewa sun bar wannan alkunutin mm-hmm. wanda ake idan liman ya gama sallah a raka'a ta ƙarshe kafin ya tafi ruku'u sai karanta Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilayka har zuwa karshe wa nakhla'u man yakfurka har zuwa karshen wannan dai alƙunuti wanda kowane sallah eh sallar asuba na'am sallar asuba to gaskiyar magana ba bayyane ne ma bayyane ko a boye liman yake yin shi ta furku bayan yayin shi to wannan alƙunutin malamai sun yi sabani akan kansa dangane da tabbatuwarsa mm. ko rashin tabbatuwarsa mazhabar malikiya sun tafi akan cewa wannan al alkunutin mustahabbi ne amma abin da ya tabbata shine sahabban da suka yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba su taba ganin yana yin irin wannan alkunutin ba hmm. hadisin da suka dogara da shi wajen yin wannan alkunutin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hayyabar duniya yana yin alkunuti hmm. da haka limamu bin qayyim a littafin shi ilamul ina an rabbi alamina ya tattauna na farko dai hadisi malamai sun yi magana dangane da hadisin ya inganta ma ko bai inganta ba da yake nan na biyu sun tabbatar da cewa in sahal hadisu in har hadisin ma ya inganta to abin da yake nufi da annabi har ya bar duniya yana yin alƙunuti domin yana daga cikin ma'anar alƙunuti shine akwai tolul shine annabi hayyabar duniya a sallar asuba bayan gajeruwar sallah kamar yadda mutanen mu suke yana tsawaita sallar ainihin wato asuba wannan shine abin da ya tabbata wallahi a'lam na'am to bari mu je ga tambaya ta gaba tambaya ta gaba maman Nusaiba ne daga Jos take tambayan malam da Allah idan mace mai yaro ta yi alaula za ta je ta yi sallah sai ta tsaya kuma shayar da iyalanta a alwalanta na nan ko sai ta sake ai alwala ba shi da alaka da ainihin wato shayarwa hmm. matukar ba wani abu bane na najasa ya zo ya bayyana daga ainihin wato kayan to ita najasar dama muna da taharatul hadas sannan muna da taharatul khabas hmm. shi taharatul hadas shine ma ya kharuju min as-sabilain abinda yake fitowa daga hanya guda biyu bayan gida ko fitsari khabasi kuma shine abinda ya taba ka to koda abu ne na najasa misali taba kai ba fita ba akwai abin da in ta bayyana ga inda najasar ake wankewa ake bai da alaka da alolan mutum wannan ne da haka da a ce ma wani abu na najasa zai taba ta wanda yake da alaka da fitsarin yaron ko kashin yaron in ya bayyana ga inda najasa yake yankewa ka wankewa kawai za a yi bai shafi alolan da tsaye ba wallahu a'lam na'am sai tambaya ta gaba ah, tambaya ta gaba ah, daga tambaya ta gaba ta fito ne daga Ahmad Muhammad daga Gombe Um, yana ma malam barka da zuwa da fata alkhairi kuma da Allah ya so malam ya bi cikakken bayani akan wankan tsarki da kuma sujudul qabli da kuma ba'di to wankan tsarki mun sha yin bayani a baya malam Idris mm. mun ce yana da sifa guda biyu akwai sifa ta naqsu akwai kuma sifa ta kamal sifa ta naqsu da sifa ta kamalu ita sifa sifatul kamali wato sifa ta cikawa mm. shine idan mutum ya zo zai yi wankan ɗarki farko ya wanke gabansa tukunna idan ya wanke gabansa sai ya zo gabobin al'ula sai ya wanke kowanne sau ɗaya ina nufin tun daga kuskuren baki wato shaƙa ruwa cewa ya wanke fuska sau ɗaya hannun dama sau ɗaya hannun hagu sau ɗaya ya shafan kai da shafan kunne mm. to idan ya tashi mm. ba zai wanke kafa ba sai faro wankewa daga sama tun daga kanshi sai wanke bangaren dama hmm. idan ya wanke bangaren dama sai ya dawo sai wanke bangaren hagu kaga hmm. tunda idan ya fara wanke bangaren dama tun daga sama zai wanke har da kafarsa to yanzu wanke wannan kafan ya riga ya gama hmm. in ya dawo bangaren hagu haka zai to wannan shine malamai suke ce masa sifatul kamal idan mutum ya irin wannan wankan in yana so kai tsaye in ya fito ba sai ya sake alola ba zai je alola ne wannan shine na farko na biyu siffar da bata kai waccan ba shine inda za ka zo kawai ka samu duk jikinka ka wawatsa masa ruwa ba ta bada bunci wancan ka'idar ba hmm. shi ma ya yi kana gama sai ka alula sai ka fita sai ka je kai sallah wallahu a'lam hmm. wannan kenan sannan sai magana ta biyu da ya magana akan abin da ya shafi a menene ba sujada qabli da kuma ba sujada qabli da ba'di idan an ce qabli shine sujjadar da ake yi kafin a sallama sallama guda biyu shine qabli mm. ba'adi kuma sujjadar da ake guda biyu bayan an sallama sallah shine ba'adi ita qabli ana nufin kafin a sallama sallama ba'adi ana nufin bayan an sallama sallama to abin da yake faruwa a yi qabli shine idan rage ya faru a sallah mm. sai a yi sujjada guda biyu sai a sallame idan ƙari ya faru a sallah bayan an sallame sallar asali sai a yi sujjada guda biyu sai a sallame don haka shi yasa malamin suka ce in ƙari da ragi suka haɗa a sallah za a yi sujjada kabli ne ainihin wato a ciki amma shi ɗan uwa yana ba shi shawara ya ƙoƙari ya samu littafin akhdari babin sahau babin da ke magana akan rafkanuwa ya yi kokari ya karantar da wani samu malamin da ya san abin yadda ya kamata ya karantar da shi hmm. domin malamin mai ahalari kwarin gasken gaske ya yi kokari a babin sahau na rafkanuwa kwarin gasken gaske hmm. Allah ta'ala ya sa mu dace wanda na ga littafin ahalari malam shanƙiɗi ya ɗauke shi ya wake shi cikin baiti 280 da wani abu kuma gaskiya ya kokari ko kalma bai rage ba duk abin da ka sani a cikin ahalari shi ya dauke shi kalma da kalma ya wake shi hmm. wanda ɗaliban karatu sun sani idan abu nasar ne zube ne to haddace shi yana wahala amma in wake ne haddace shi bai wahala da haka yanzu ana so ɗalibai su haddace a hadari wannan littafin ya kamata a dauko a samu su mai baiti ɗari biyu da wani abu ya yi kokari gaske-gaske a ciki na sai tambaya ta gaba daga abakar adam daga gombe um, yana mamalan malam fata alkhairi sai kuma yana bara addu'a ga malam bisa neman aure da yake nema allah ya sa mata shi ce ya gode ku tashi lafiya to dan uwa ba allah ya sa matar ka bace kawai kamata ka addu'a ya kamata ya addu'a allah ya sa in za ta zama alheri a rayuwarsa da addinin sa da lahirarsa to Allah ya tabbata in ba za ta zama mutu Allah ya canja masa da abin da ya fi shi ya kawo ya canza masa da ita ya kawo wacce tafi ta wannan shi ne domin Allah ya ba da ka'ida cewa a sa'an ta kara hushen ko sharrun lakum ka iya san ababin da kake so kuma sharri ne sannan a sa'an ta kara hushen ka iya kin abin da kake yi amma kuma abin da kake yi wa huwa khairul lakum wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah ya san haka amma ku ba ku san haka ba mm. da haka da zai ba Allah zabi dan ya sa masa mafata da zai fi akan zabin sa mm. domin Allah shi ya san ma kana wa ma sai kunu kaifa yakunu ni da ni da shi kuma duka muna da gajiya da daga yanzu zuwa an zama ba mu san me zai faru wannan ne Allah ya sa mu dace na'am sai tambaya ta gaba daga Shu'aibu uh, Sabo daga Taraba Bukari menene hukuncin wanda ya kadaita Allah da wani to ai ba yadda za a yi a samu kadaita Allah da kuma wani da cewa menene hukuncin wanda ya hada Allah da wani hmm. to yana ganin zai amma ah. kadaita Allah da hada wani ai bai wata illa Hausar da bai eh, to yana ganin Hausar ne wata kila hmm. ya kamata hmm. ya gyara to hada Allah da wani a wajen ibadarsa to wannan shi ake ce masa ainihin wato shirka kuma mun sha nana ta a wannan mawqifin da mawakifu daban-daban muka ce duk mutumin da zai bauta ma Allah subhanahu wata'ala to ana buƙatar shi ya samu tsarki guda biyar sannan yin ibadar Allah zai karɓa babban dalilin da yake sa mutum ya zama mushriki shine zuciyarsa zuciyarsa ta haɗa haƙƙin Allah da haƙƙin wani daga nan ne dama shirka take shigowa kuma duk abin da yake haƙƙi ne naka idan aka yi tarayya da kai to za ka mm. gaba a zauna a lafiya rigima ake mm. da haka shi mai wannan abin ya yi ƙoƙari ba zai taba zama cikakken musulmin kirki ba wanda zai je gaban Allah ya tsira mm. sai zuciyarsa lallai ta zamanto ta kubuta daga haɗa haƙƙin Allah da wani sannan na biyu zuciyar mutum ta kubuta daga haɗa haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani shine daga nan dama bid'a take shigowa a ce annabi ya ce kana ganin akwai wani mutum da yake da girman da addini shi ma ya kamata ya ce wannan maganarsa za ta kishiyanci ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta yadda za a ce maka annabi ya ce kana to ai shi ma wani ya ce mhm. to daga nan ne kuma bid'a take shigo Allah ya raba mu da bid'a to sannan inda zaka bauta ma Allah ya zama yana da tsarki jikinka yana da tsarki tufafin yana da tsarki to wayannan sune tsarkin da ake bukata in jiki yana da tsarki guri na da tsarki tufafi na da tsarki hmm. aka bauta ma Allah amma zuciya ba ta tsarkaka daga waɗannan tsarkin guda biyu ba to gaskiyar magana akwai matsala ko Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin na'am to sai tambaya ta gaba tana tambaya ne ta yi rantsuwa ne akan abu cewa ba za ta yi ba sai ta zo kuma ta yi daga baya sai ta dawo azumin kafara to ta yi guda biyu sai jina al'ada ya zo mata to da bayan jinin al'adan ya tafi shin za ta sake guda uku ne a jere kuma za ta rama guda ɗaya ne to shi dai na farko azumin ka fara idan mutum ya yi rantsuwa da Allah ya ce ba zai yi abu ba hmm. haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya rantse da Allah cewa ba zai yi wani abu ba daga baya sai ya ga yin wannan abin alheri to ya karya rantsuwar sai aiwatar da abu Allah ta'ala ya faɗa a suratul baqara yace wala taj'alu Allah urjatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas kak ku dauki rantsuwa ku saka ta a gaba ta zama ita ce garkuwar da za ta hana ku aikin alheri a ce na kai kaza ka ce ai kai wallahi ka riga ka rantsi kuma kai in ka rantsi baka no going ba baka koya ba hmm. to ba in haka haka annabi ya koya mana cewa idan ka rantsi da Allah ba za ka yi wani ba daga baya ka ga yin abin alheri ne to ka dawo ka yi abin ka zo kai kafara sai dai gyaran da nake so in yi a nan idan mutum kafara ta kama shi ba fa sirrif ake zuwa aje a fara azumi ba domin Allah da ya ce la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima al aymana sai yace fa kaffaratuhu in mutum ya rantsuwa zai yi kafara kafararsa shine na farko ita'amu asharatu masakin zai ci yadda miskinai guda goma kaje daya kafara sai ciyar da miskine guda goma shine fa kafaratu itama ashirata masakin min awsat ma tudimuna ahalikum hmm. dan haka a wajen awsat ne malamai suka yi sabani suka ce tsakatsakiyar abin da ake ciyar da iyalai da haka ibn al-qayyim a cikin zadi ma'ad ya tafi akan cewa awsat ismu tabdil ne hmm. idan kai rantsuwa zaka ciyar da miskine zaka zaka ciyar da su mafi tsadar abincin da kake ciyar da iyalanka mafi tsadan shi za ka ciyar da su saboda ai kiyayewa ake so kai kuma za ka ga duk abin da yake da alaka da kuɗi mutane na kiyaye idan yanzu ka sa doka kai ta cewa dan Allah duk wanda ya shigo wajen karatu idan dinga sa wayanta a asalin to kana ji kana kallo wani zai zo ya bar wayarsa tana girin girin amma in ka tashi wasu kodakan yan agaji ka ce duk wanda wayarsa ta yi girin girin a karɓo ta a sa a cikin kuɗin masallaci kuma duk fata wanda wani zai fara ka saurare shi wato in Allah ya da mutum ya siyo waya dubu talatin ta yi girin girin aka kwace gobe siyo wata to zai kiyaye ba ka ganin ba a cika manta a kotu ba a ba waya ta girin girin a can hmm. so da ka san da waya ta yi girin girin za su karbe ta sannan za a tura ka a ce a kulle ka sai ka zo kana kokarin yadda za ka kwace kanka hmm. ba matawar kake ba ba matawar kake ba hmm. to wannan shine abu na farko sannan bayan ciyarwa fa kafaratu it'amu asharata masakin min awsat ma tutimuna ahliku aw kiswatun ko dinka musu kaya aw tahriru raqaba ko yan tabaiwa yanzu ba maganin yan tabaiwa sai dai kiswa tifatarwa hmm, ko ciyarwa to sai idan mutum ba zai iya waɗannan guda uku bane bai da halin yin su shine Allah ya ce fa mallin yujfasiya masalasa ta ayyam wanda bai samu bai azumi kwana guda ko tun tunda Allah bai ce mota ta bi aini ba hmm. kamar azumin kafara wajen kisa to kaga ba za ka zo ka ce mota ta bi aini ba hmm. da haka yar uwa farko tukunna ba azumi ya kamata ta fara yi ma za ta iya ciyarwa eh ciyarwa za ta za ta iya tafatarwa eh sai in ba za ta iya wa'annan guda uku ne, sannan za ta yi azumi hmm. sannan in ta fara azumi kamar yadda wannan matsalar ya faru in ba za ta iya wa'ancin guda ukun da aka faɗa ba a farkon to in jinin al'ada ya zo in ta yanke in jinin ya dauke sai ta koma sai ta ƙara mm. shi yasa daga ƙarshe sai Allah ya ce wa fazu aymanakum ku kiyaye rantsuwar ku dan ku gane ba komai kamata mutum ya bude baki ya san rantsuwa akan shi wallahi a na'am sai ya tambaya ta gaba um, tana tambaya ne mutunta ne baya sallah ta yi mai magana ta yi yaƙi ta faɗa wa iyayenta sun ce wai ta ƙara hakuri to tana neman yadda za ta yi ne daga amina sa'id wallah ya malam idris ko ɗazu na ci karo da irin wannan matsalar da safe wata ta zo ta yi complain akan mijinta ta gaskiya mijin mai sallah kuma ta ji ta kai kara gurin iyayen akwai wasu matsaloli ma da ta ce ta yi haƙuri saboda su amma dai wannan ɗinkan gaskiya shine ta zo in ba ta ainihin wato shawara wannan shawarar da na ba ta shine na ce na farko ta ci gaba da yi masa addu'a na biyu ta ci gaba da yi masa nasiha ta hanyar da ya dace na uku kuma ta nemo karatuttuka na malamai da ta san sun yi akan muhimmancin sallah ya zama duk lokacin da yake zaune a gida wannan karatun za ta kunna sau da aka mun faɗa mun ce nan ba guri ba ne da za a ba da fatawa a ce aure ya mutu mm. wacce take son aure ya mutu kotu za ta tafi can kotu ba fatawa ake ba hukunci ake ko kuwa yawa to wannan shine Allah ya sa mu dace mu yi wannan tambayar ma kan dai auren ne duk da haka ta tana tambayar ya za ta yi ne ta aure tana ta aure tana ta aure wanda take so ta aura mijinta sai daga baya ta gano shi wai mazinaci ne to tana neman ya za ta yi to wallahi malam Idris irin waɗannan abubuwan kafin a aure kamata a dinga tambayar ya za a yi zai fata eh ba fada faɗa ba a'a ai ana bincike ai mm. Eh? Mm. kuma ɗaya daga cikin guraren da ake iya gano mutum ai na farko akwai abokansa na biyu akwai inda yake aiki ba haka ba ne mm. shi yasa ai ake cewa anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bir muqalan yaktabi yanzu babban matsalar da muke fama da ita malam Idris babu wanda yanzu idan zai auri yarsa za a auri yarsa dan kana malamin addini yazo ya tambaye ka cewa wani ya zo yana neman ya ta alaga ta malam wani mutum ne ya kamata in bashi a ta in yazo nema masu kokari su ne wanda za su kawo maka invitation su kati sati daya a ce ai akwai auren wani kuma wannan fa ko da ɗalibanka ne ka kake karantar da su ba hmm. kati kawai za kawo kati kawai za kawo ba shawara ba shawara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake dare a Madina kaf wanda zai aurar da shi sai ya zo ya sanarwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa zai aurar da shi shi yasa sai ya zamanto sahabbai sai suka zauna lafiya ba su shiga cikin rigingin ko kuma yanzu wata ma da baka ce kana ganin ta kwana biyu da ka kare na ganin ta me faru sai a ce ma ta aure ne baka ma san da auren ba ta sai kuma an shiga rigima sai a zo ana ta tunanin kuma kai ne ya kamata ka nemo mafatar ya za a yi wadda haka ni shawarar da nake ba irin wannan mokifin mm. duk wacce kafin ta yi aure ba ta nemi mm. wani irin miji ya kamata ta aura ba sai da ta yi auren ta fada sannan ta gano to kawai ta yi haƙuri ta ci gaba da yin addu'a Allah ya sa mata mafita wanda ya dace da ita zaman auren ko rashin zaman auren wannan ne shine shawarar da nake ba mu je ta gaba ah, tambaya ta gaba ah, tambaya na annabi Allah malam mutum ne yana cikin sallah yana kara bayan karatun fatiha da ya dau sura sai ya shiga kuma wata sura to ya zai yi ba komai a kansa kawai ya cika sallarsa idan kana karatun qur'ani a sallah ka dauko wata sura ta kakare ma kai kai watakila ma wanda suke bayan ka in ba kai kaɗai wani su kawo agaji to ka ɗauko tsakiyar ƙur'ani ba wanda ya san ina kake karanta Ka ga ba wanda zai iya kawo ma agaji to ka abin da zaka sai ka saki nan sai ka koma wani guri ka karanta abin da ya samu sai ka ruku ba wani abu ba wani eh, abu ko kabli ko ba'adi da zai samu sallah tambaya ta gaba a Fatima ne daga Jos take tambaya malin da Allah idan masifa ta yi yawa a cikin gida me za a yi me mutum zai yi idan ya samu sauki ta ban gane wace irin musifa ba ce a cikin gida ta ce to a cikin gida watakila ai ba ita kaɗai ba ce da ita da mutanen gida suke zaune rigima watakila a gidan yau daban gobe daban jibi daban mm. ɗaya kenan ko ta yi watakila a rigima ce tsakanin ita da mijin mm. yau rigima gobe rigima jibi rigima ta ƙi ƙariya kaga irin rigima ce tsakanin ita da mijin to asbabu da dama za su iya kawo rigingimin da zai iya kawo rashin zaman lafiya a gidan to sababin da ya kawo rigimin sababin za a kalla sai a kawar da dalilin da ya kawo rigimin sai a zauna lafiya in ko a gida ne dama ne yawa da kowa dama da yadda yake zuwa wasu kaga sun fahimci rayuwa da addini za a iya zaman lafiya da su ana zaune wasu kuma za ka ga su fahimci irin wannan ba in mutum ya yi iya ƙoƙarinsa don a samu a zauna lafiya abu bai yi ba to kaga in guri ba naka ba ne ba mafi alheri shine sai ka tashi ka koma inda za ka zauna lafiya wannan ita ce ka'ida in kuma a guri naka ne mutane suka zo suka kawo ta da kura da rigima aka kasa zaman lafiya sai ka tashi su don gurin ya zauna lafiya wannan ita ce kawai ka'ida in mm, tsakanin ita da mijinta in eh, shine na ce akwai sababin da yake kawo rigima to sababin da ya kawo rigiman su za a kalla sai a kawar da sabubban sai dan a samu dan a samu zaman lafiya ta yi dalilan da suka kawo rashin zaman lafiya wasu kusakuran daga bangaren ta ne ta yi dalilan da ke kawo rashin zaman lafiya wasu kusakuran daga mijinta ne ta yiwu wasu dalilan da suke kawo rashin zaman lafiya akwai janibin da take da kusakure akwai janibin da yake da kusakure su hmm. suka haɗu suka kawo ta da ƙurar da ginin ya kasa zauna lafiya hmm. ka idan janibin da shi ne yake da kusakuran da yake kawo aka kasa samun zaman lafiya to na farko ta yi masa nasiha ta janyo hankalinsa ta yi addu'a sannan ta shigo da masu mutuncin da take ganin yana ganin girman su don su tsawatar dan a zauna lafiya in ko ita ce take da tata matsalolin to sai ta duba Allah ta gyara matsalolin ta dawo a gyara dan a zauna lafiya sai ka ga mata yanzu sai su ɗauko complain na mararen su mara gida sai ka kawo musu idan ka tambaye su cewa wannan mijin naku yanzu ba wani mutum a cikin bangaren shi a matsayin wakilai sanda suka zo suka tsaye aka ba shi aure wanda ke da mutuncin da zai kira shi ya tsawatar da shi hmm. sai ka sun ce babu to mace ko a ce tana zama da mijin da a bangaren shi babu wani mai mutuncin da zai kira shi ya tsawatar mu hmm. to ko kaga irin wannan sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai to malam tambaya ta karshe da zamu saboda lokaci zamu ansa shine a mamana hamada ne daga zari take tambayar hukuncin macen da ta zubar da ciki wata daya na farko kenan sai kuma kuma na biyu kuma tana za ta tana yin sallah kuma jinin bai gama daukewa ba yana fita to wallahi malam Idris matsalan zubar da ciki ni har yanzu ban karanta wani rubutu ba da wani malami yace zubar da ciki ba laifi bane ni har yanzu ban karanta wannan karatun ba sai dai kuma mataki mataki ne akwai bambancin ya zama mutum gurin laifi akwai bambanci bai riga ya zama mutum ba a gurin laifi yanzu jiyan nan muna tattauna da wani likita ɗaya daga cikin shawarar da yake bayarwa kenan ya ce hatta mata masu yin family planning wajen ta ɓangaren allura mm. ya ce duk allura za ta yi ce karanci ya kamata ta bari sai ta haihuwa biyar kafin ta fara ya ce in ba haka ba ko duk wacce ta yi tana da haihuwa ɗaya ko biyu to da an yi in ba sa'a ba nan gaba sai ta dawo tana neman haihuwa kuma babu hmm. babu ba za a samu saboda allurar da aka yi a farkon ya riga ya ma mahaifar illar da nan gaba ba za ta iya ɗaukar ainihin wato ciki ba hmm. Allah ka ji wani malami daga cikin malamai da ya rasu a nan ƙasar aka tambaye shi alagata ta malamai zaka ce akan family planning ya ce ba kyau ta sai ne kawai in yara suka yawa a gida ne za a ci ba daɗi ne kawai shi kenan ba shi kenan ba hmm. ko abin mutane suke mu gudu kenan hmm. amma idan likitoci ne suka ba da shawara mace wata watakila ta haihu goma ta ma haura haka hmm. akwai yiwuwar ɗaukan ciki nan gaba ƙoƙarin ta kawo wani duniya zai iya zama sababin ita kuma ta bar duniya sai aka ce a tsayar da haihuwar haka tunda da mace take ƙara haihuwa ƙarfin ta ƙara ne ƙara raguwa yake musamman in shekaru in su suka ba da irin wannan shawara hmm. dan an to kaga wannan babansa daban da haka in ba <clears throat> likitoci bane suka kalli maslaha suka ce a ji ayi to wannan harkar family planning din muna ba mata shawara su taka tsantsan su hankali da shi gaskiya wannan mu shine abin da muke faɗa mun sannan sai ta ce idan jini ya yi min bai gama daukewa ba kuma duk da haka tana sallah a to ai in jinin na al'ada ne ko yana matsayin jini ne na biki hmm. a wato yana zo a matsayin jinin haihuwa ne ta gabi halatta ta yi sallah a lokacin da take cikin jini in dai jinin ba na ciwo ba ne hmm. wallahu a'lam to anan mu takaita a wannan shiri ne sai kuma mako mai zuwa za ku ji mu da dauke da wani sabon shirin ga duk waɗanda ba su ji an san tambayoyin da suka turo ba to su tara mako mai zuwa a shirin nan za su ji ansan tambayoyin da suka turo kuma za ku iya turo da tambayar ne a koda yaushe a lambar waya kamar haka sifili bakwai sifili uku tara ɗaya sifili hudu sifili hudu sifili a madadin malam da yake zuwa yake ansa tambayoyin da kuka turo a madadin wayan da suka sada mu da ku baki ɗaya TV da kuma rediyo ni Idris Idris nake cewa ma da mako mai zuwa don jin madauke da wani sabon shirin. ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الله ساكي ولو